أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau biyar ga watan rajab hijira 1436 wanda ya zo daidai da 24 ga watan uku ga watan hudu miladiya 2015 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hikmatun mina tarih na Sheikh Usman ibn Muhammad Al-Khamis wannan shine darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka satin da ya gabata mun fara magana akan sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda mun ji yadda aka yi zama khalifa bayan wafatin annabi bayan wafatin sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda mun ji abin da ya shafi sunan shi shi sayyidina Umar da matan da ya aura da kuma ƴaƴan da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da su a yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi akan mulazamatuhu linnabi sallallahu alaihi wa sallam yadda sayyidina Umar Allah ya ƙara masu yarda ya lazumci annabi sallallahu alaihi wa sallam kullun ina jada maimaita mana cewa mai littafi yana ta mana ne komai a takaice yana dan ɗauko abuwa ne haka ya faɗa ba buɗaɗawa yake yi ba a wannan gaba zai mana bayanin irin yadda sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda ya lazimci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama koyaushe yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka mana riwaya da ke gwada haka yace Ali bin Abbas radiyallahu anhu an karɓo daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda قال يتي a umar على saririhi an dora umar akan makararsa سرير anan yana nufin makara bayan an soke shi bayan ma'ana abu lu'lu'a al-majusi ya soke shi da wuka a masallaci an ɗauko shi an kashi gida bayan Allah ya masa cikawa sai aka ɗora shi akan makara fata kannafahu nasu sai mutane suka kewaye shi al-aknaf shine annawahi gebe da gebe da gebe to anan takannafahu nas ma'ana mutane sun kewaye shi sun kewaye makaratun yad'una suna yin addu'a ma'ana kamar suna cewa Allah ya ji kanka Allah ya maka rahma Allah ya gafarta maka suna mai addu'a Wayu salluna. suna mai salati salati ma'anan ana nufin addu'a dan ma'ana as-sala shine addu'a to suna mai addu'a suna mai salati qabla an yi rufa'a, gabanin a ɗauke shi wa ana fihim abdullahi da abba zai ce ni ma ina cikin waɗannan mutanen falam yaruni babu abin da ya firgita ni babu abin da ya zo min bagdatan illa rajulun sai wani mutum ban yi aune ba sai na ga wani mutum ko na ji wani mutum akhizun mankibi ya rike kafaɗata, ya dafa kafaɗata da baya kamar kana cikin taro ka shagala da abin da yake kallo na taro kullum sai ka ji an dafa ka waka abdullahi dan abbas ya ji fa'iza Aliyu ina duba sai gashi aliyu bin abi talib fatarahama ala umara sai ne ma umar rahama ma'ana ce Allah ya maka rahama. wa qala yace ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bimithli minka ma khallafta ahadan baka bar wani a bayanka ba ahabba ilayya da nafi so an alqa in gamu da Allah bimithli amalihi da irin aiki irin nashi minka fiye da kai mana Ali bin Abi Talib yana cewa sai jina Umar Allah ya kara masa yarda babu wani wanda ka bari a bayanka da nake so in yi aiki irin nashi fiye da kai shine anan idan ka duba fathul bari juz'i na bakwai za ga alhafiz ibnu hajar yana cewa wannan magana ta sayyidina Aliyu tana nuna anna aliyan kana la ya'taqidu anna li ahadin amalan fi dhalika alwaqt afdala min amali umar wannan magana tana nuna cewa ali bin abi talib a kudire wasu abin da yake cikin zuciyarsa babu wani a wannan lokacin da yake da aiki fiye da aikin jira Umar ma'ana sayyidina Ali bin Abi Talib wannan maganar da yayi tana gwada cewa babu wani mai daraja da yake gani da falala da ɗaukaka da yafi jira Umar a wannan zamanin da haka yace ba kamar wani wanda nake son in gamu da Allah da aiki irin nashi ba kamar kai dama kuma mun sha faɗa anan cewa ijma'i ne a gurin sahabbai cewa sayyidina Abubakar shi fi falala sannan sayyidina Umar sannan sayyidina Usman haka zo Abdullahi dan Umar yana faɗa cikin bukari ya yace mun kasance muna bibita sayyidina Abubakar sannan Umar sannan Usman sannan mai shiru a ta bin Abi tsalib da aka tambaye shi waye falala sai ce Abubakar dan ce dan shi ce sannan wa yace sannan Umar ce sannan wa ce sannan Usman yace to sai na tsoro kada kai kanshi karshe sai na ce sannan kai sai ce a'a ma ana illa rajulun minal almuslimin ni ɗaya ne daga cikin musulmai ni mutum ne daga cikin musulmai to da haka wannan magana tana nuna mana irin yadda tsakani na sayyidina Umar yake da Ali bin Abi Talib kun ga da abinda shi'a suke faɗa gaskiya ne na cewa lokacin da aka zaɓi sayyidina Abubakar ya zama khalifa waɗanda suka ƙi mai sa mubaya'a sun gudu sun shige gidan na na Fatima ta ki ta mate baya, dan haka sai sayyidina Umar aka tura yaje da wuta da wasu mutane tare da shi har ya tura kyauren gidan ya bige na na Fatima har cikin ta ya zube sannan ya ce ko waɗannan mutane sun so su baya da sayyidina Aliyu ko ya kona gidan wanda yake shiga irin su Facebook ma zai ga suna sa hoto ga gida na yana cin wuta wai ga kuma sai jira Umar da mutanen shi suna kiwi suna kona gidan sai dai in sun tashi bayani ba sa fitowa bili sai ce Allah ya tsine wa wanda ya kona gidan na da Fatima to a ana abin da suke nabi sai jira Umar da waɗanda suke ayyanawa tare da shi to kaga wannan yana ƙaryar haka domin ba da za a yi kona masa gida ya mai cin mutunci har kuma yanzu yana nema masa rahma ko mutane na ji har ya ce yana so ya game da Allah da irin aiki irin nashi sai ya ci gaba da cewa wai mullahi na rantsi da Allah ji sayyidina Ali in kuntu la azunnu an yaj'alaka Allahu ma sahibaika hakika ina kyauta zaton Allah zai sanya ka tare da abokanka guda biyu anan malamai suka ce ko dai ya sanya ka tare da su a wajen binnewa na abin da ka tare da su ga sayyidina Abubakar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma yana nufin a'a a lahira ma Allah ya hada ka tare da su shine yace wa hasibtu anni kuntu Ya yace abinda nake kiyayewa in ji Ali bin Abi Talib sau da dama naji asma'un nabiyya ina jin annabi sallallahu alaihi sallama ya qulu yana cewa zahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar Ali bin Abi Talib ce naji manzon Allah sallallahu alaihi sallama. sau da dama yana cewa na tafi ne da Abu Bakar da Umar wada dakhaltu na shiga ni da Abubakar da Umar wa na fito ni da Abubakar da Umar mana yana jin manzo Allah yana yawan ambatan Abubakar da Umar yana yawan ambatan da haka anan sai ce to ina fatan Allah zai hada ku tare da waɗannan abokan naka guda biyu to wannan mahallu shahid anan sayyidina Ali da yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawan cewa na shiga ni da Abubakar da Umar na fita ni da Abubakar da Umar na na tafi ni da abubakar da umar wanda yake ke kenan ya lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta har yadda ya zama manzon Allah da abin da zai yana yawan ambatan abubakar da umar shine mahallu shahid anan amma da haka akwai fawaid da dama da muka gani a cikin hadisin musamman irin kyakkyawar alaka tsakanin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda da ali bin abi talib wanda shine sayyidu ahlil baiti ba'da nabihi sallallahu alaihi wasallam wanda in ana magana ahalin baitin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama to ali bin abi talib shine gaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan mala ya ka mana riwaya ce guda ɗaya, akwai riwaya da dama da ka iya fahimtar haka a wurare da dama da ke nuna yadda Umar dan Khattab yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari cikin littafin sa sahihi kitabul ilmi yayi wani babi babu tanawubi fil ilmi babin a taimakekeniya tanawuf shine wannan ya zama madadin wannan a wajen ilimi sai kawo hadisi da yake gwada Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda shi da wani makocinsa suna yin tanawu zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam idan sai jira Umar ya zo yau zai zo na da manzon Allah ya ji da abinda manzon Allah ya faɗa shi kuma makocinsa zai tafi harkokin shi idan ya dawo da daddare sai ya gaya masa cewa yau kaza da kaza ya faru wanda Allah ya ce kaza ko kaza ya faru gobe kuma sai makwasi sai jira Umar ya tabi harkokin shi sai makwacin shi kuma ya zo majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallama in dare kuma in suka haɗu sai kuma ya gaya mai da abin da ya faru tanawub kenan wajen neman ilimi a nan kowa shi yake nemo wa kansa abin da zai ci to amma maimakon duk su tafi rana ɗaya zama ba wanda ya ji me aka yi sai ɗaya ya hakura da tafiya ɗaya ji kuma ya na gobe kuma wance ya tafi wannan ya zo muhallin shari a nan ya nuna hattaran da sai jina umar bai zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama ba to ya kan sa wanda zai jiwo masa mai ya faru har shi ne a riwayar ma da ya dawo shi makocin ya zo ya dinga buga gidan sai jina umar da karbi sai jina umar ya fito a gigice ce me ya faru ya ce ai al'amari mai girma ya faru ya ce ghassan bane ghassan ne suka zo a lokacin ana tunanin akwai su mutanen da za su ka hari garin madina wannan makwace ce al'amarin ya baka girma sai jira umar ya ce meye ya ce ai manzo Allah ya saki matan shi nan da nan sai jira umar sai ba zama sai da tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je bai samu manzon Allah a cikin gida ba manzo Allah yana wani dan daki cikin masallaci yana zaune bai ce komai ba sai jira umar ya ce yaron da yake wajen ya ce je ka nemo min izini gunan manzon Allah yace na je manzon Allah bai yi magana ba nayi mai magana bai magana ba yace kara zuwa sake zuwa ya fito ce nayi magana bai magana yace kara zuwa ana uku manzon Allah yace ya shigo sai jina Umar yana shiga ga gurin ba komai ɗakin ba komai ƙasa ce ma manzon Allah yana kan wani kisu irin tabarmar kaba yace ya rasulullahi ga kan manzon Allah kuma kana kana zura irin wannan yanayi da. ga kisra da farisi suna cikin nema da jin daɗi ka roki Allah ma a canza ma halin da yake cikin manzo Allah ce a'a haka wannan babu komai su waɗannan sun tabbiyar jin daɗin su ne na duniya suke tafiyar da shi a lahira ba su da komai sai jira Umar ya ce ya Rasulullah da ka ga ma garin Makka mun fi karfin matanmu amma da muka zo Madina sai muka samu akasi matan sun fi bawa kan mazan sai matan masu dinga koya sai maza Allah ya murmushi to daga nan sayyidina Umar ce, ka saki matanka ne ya Rasulullah sai manzo Allah ce a a sai sayyidina Umar ce Allahu akbar mana ya ji dadi domin manzo Allah yana auren yarsa daga nan kuma sai suka ci gaba da magana da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadailuhu falalasa ana bi hurairah radiyallahu an an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laqad kana fi ma qablakum min al-umami cikin waɗanda suka gabace ku na al'ummu akwai muhaddasuna waɗanda ake zantar da su ake gaya musu magana fa in ya fi ummati in akwai a cikin al'ummata ahadun in akwai wani a cikin al'ummata fa in na umar ne wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da suka zo suke gwada falalar sayyidina Umar manzo Allah yana cewa laqad kana fi ma qablakum ko fi man qablakum waɗanda suke gabanin ku akwai min al-umam na al-ummu akwai muhaddasuna al-muhaddas suka ce shine wanda Allah yake kimsa mai abu a cikin zuciya na daidai kuma sai ya faɗa sai abin ya kasance shine muhaddas wasu suka ce muhaddas mala'ika ne yake mai magana ba tare da ya gan shi ba amma magana mafi inganci mulham ilhama ake mai na abin kimsa mai abin ake ba wahayi ake mai kama annabi ba amma Allah zai kimsa mai wata magana idan ya faɗa sai kuma wannan magana ta kasance haka kamar yadda zamu gani a gaba sai jira Umar din yana da wannan to sai manzo Allah ya ce wanda suka gabata suna da irin wannan sai ga mutum ya faɗi magana sai kuma ta kasance da haka idan bawan Allah ne na kwarai mutumin da yake mumini musulmi mai imani yana sallah yana azumi yana tsoron Allah sai ya faɗa abu sai ya kasance to wannan abin yana bajin karama misali ya ce yau za a yi ruwa ce ai yau Allah da rana ba za ta faɗi ba sai an zubar da ruwa ga gari kuma ba alama a dare. can wani lokaci sai hadari ya zo sai aka zubar da ruwa kaga ya faɗa abu ya kasance ko ma ya faɗi wani abu kuma sai ya kasance to wannan alama ta Allah yana kimsa masa abin da zai faru sai ya faɗa to in bawan Allah ne da kwarai karama ce amma in mutum ne da yake shedanci bokanci yake dan duba ne dan duniya ne baya sallah ko ma ba musulmi bane to wannan nau'i ne na istidraji nau'i ne na zai iya zama bokanci in boka ne zai iya zama duba in dan duba ne zai iya kuma zama istidraji Allah ya mai talala sai dinga madar abu sai Allah ya zartar da abun saboda ya mai istidraji har ya kai yana ganin shi ya isa ya bi kowa daga nan kuma sai Allah ya kama shi to nan sayyidina Umar yana cikin muhaddathuna sai manzo Allah ce fa in yakun fi ummati ahadun in akwai wani a cikin al'ummata da yake da irin wannan baiwa fa innahu Umar ku shine Umar dan Khattab anan al-Hafiz Ibn Hajar cikin Fathul Bari yake cewa anan ba ana nufin babu ba in ka kalli siyakin zancen kamar yana nufin babu a cikin wannan al'umma al'adu zai ce to ai a cikin al'ummun da suka gabata aka samu min babu aula a samu a cikin wannan al'umma suka ce anan ta'kidul ma'ana ta'kidul amri ne karfafa tabbacin cewa akwai cikin wannan al'umma ne kamar ka zo ka ce ai in har ina da aboki a garin nan to wani. ma'ana abin da yake so gwada ba ka da abokin da yafi wani a garin nan ba ka da nufin ba ka da aboki ba ka ce yau in ma har kaza za a yi ai kaza za a yi to kana nufin ma'ana ba abin da yafi kaza din da haka fa in yakun fi ummati ahadun in akwai wani ma a cikin al'umma ta wanda akwai din fa innahu umar ko umar dan khattab ne wanda ya rauna falalarsa da darajar shi yadda Allah ya bashi wannan abu na ilhama za mu zo mu ga misalan irin waɗannan abubuwa din an abi huraira ta radiyallahu an an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda yake cewa qala ce baina nahnu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam iz qal sai manzo Allah ya ce baina ana na'imun manzo Allah ya ce ina bacci ra'aitu ne fil janna sai na ganna cikin aljanna fa idza mara'atun sai ga wata mace ta tawaddu tana alwala ila janibi qasrin a gefen wata wani gini wani ma keken gini fa qultu sai na ce liman hazar qasr wannan ginin qatu haka nawaye qalu sai suka ce li umara na umar ne fa zakartu ghayratahu manzo Allah shi sai na tina kishin shi shi ce jira umar fa wallaitu mudbira sai na juya da baya da manzo Allah ya nufin ya shiga sai jira umar mutum ne mai kishi sai ya juya fa baka umaru sai umar ya kuka dan yana gurin a zaune wa ya ce a alayka agharu ya rasulullah yanzu kai zan wake shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ma ɗaya ne daga cikin hadisan da suke nuna falala sai jina Umar Allah ya ƙara masa yarda maza Allah ce baina ana na'imun ina bacci mun riga mun san mabarkin annabawa gaskiya ne amma mabarkin wanda ba annabi ba yana iya zama gaskiya yana iya zama akasin haka mabarki ya kasu gida uku akwai al'ulmu. akwai ar akwai kuma hadisun nafsi shi al'ulmu. Shi ne wanda yake tarkacen ma'ana abubuwa da za a gani a cikin bacci a da gasu halamin tarkacen abubuwa wani amma za gan shi a waƙi babu shi ka ga mutum da kan jaki a waƙi babu shi ka ga abubuwa ne haka tarkace a cikin ba wannan a da gasu al'ulmu ne sai kuma hadisun nafsi hadisun nafsi abinda ka sa a ranka sai kuma gan shi a bacci wani yana son wata misali ya ya kone wajen son ya kai karshe to da haka ko shi tunanin ta yake to sai yi bacci sai ya shi a daura musu aure ko ya gan shiga shiga ita ko ya gan shiga su a cikin guri kaza na fulawa na kaza da to kaga wannan hadisin nafsi ne abin da yake so a ran shi ne har yayi bacci ma sai yake ganin shi to wannan shi ma ba wani abu ne da yake ana kallon sai ar-ru'ya shine mabarki da yake zuwa daga wajen Allah kai mabarkin abu mai kyau wanda kuma zai iya tabbata to su annaba ba sa yin adaka su ahlan ba sa yin hadisin nafsi da abin da suka gani gaskiya ne to manzo Allah ya ce ina bacci ra'aituni sai na ganni fil janna cikin aljanna wana manzo Allah ya ganshi kamar gashi ya shiga cikin aljanna an sawwara manzo Allah gashi a cikin aljanna wanda yake nuna aljanna tana nan Allah ya halicce ta wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa aljanna tana nan uiddat lil muttaqina masu cewa sai an je lahira Allah zai aljanna din tana nan da abin da ke cikin ta fa iza mara'atun sai ga wata mace a wata riwaya sai ga ummu sulaim ita wannan matar ummu sulaim ce ummu sulaim mahaifiyar Anas dan Malik ah, a matar Abu Talha wanda suka ce sunanta ar-rumaisa'u da da sadun wasu suka ce ar rumaysa laqabi ne nata sunanta rumaila wasu suka ce sunanta sunanta al-ghumaisa'u da dai maganganu da akai to wata ruwa ta nuna ita ce wannan mata din ita ma kun ga kenan wannan wannan ita ya aljanna ce kenan tatawaddau tana yin alwala wasu malamin ta ce ba alwala take ba anan tatawaddau ma'ana ta yi haske daga waza'a kamar tana wanke jikinta don ta ƙara haske da kulliya shine ma'anar tatawadda wanda ga ce tatawadda ala zahirihi alwalat take yi to in alwala take yi to a cikin aljanna ba a ba ba a aljanna sakamako ake girba ba aiki aiki a nan duniya ake yi suka ce eh zai zama tana alwalan ne tana yin alwalan ne don ta ƙara haske ko kuma za ta yi ibadan ne ba wai don an kallafa mata ba don jin daɗi da son rai in ga ya inganta hadisi yan aljanna suna yin tasbihi amma suna yi ne saboda wani nau'i ne shi ma na ni'ima din wasu ka ce kuma ko kuma hadisin abin da yake gwadawa yana wanda cewa mace ce mai ibada mai tsoron Allah shi sa ganta na alwala ila janibi khasirin a gefen wannan wata fada wani gini kadu fa qulti manzo Allah ce sai nace liman hazal fasr na waye wannan qalu li umar sai suka ce na umar ne kuma wani ya nuna sai da umar dan aljanna tun daga ba kata gida da yake da shi a cikin aljanna manzo Allah ya gano masa to manzo Allah sai ya nemi ya shiga fa zakartu ghayratahu sai na tuna kishin shi wani ya nuna sai da umar yana da kishi samman akan abin da ya shafi iyali za mu zo mu karanta hatta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama damuwa ya dinga yi ya rasulullahi bai kamata kowa ya zama yana leka gidanka ba ka killace kuma ana son mutum ya zama yana da kishi gane da abin da ya shafi mutuncin shi to sai jira Umar mutum ne mai kishi to manzo Allah ya yi kura zai shiga sai yana da kishi wannan suka ce wannan yana gwada mana mutum ya kiyaye yanayin abokinsa akwai akwai akwai mutum da yake mai fada to kada kai yi ka zan masifaffe in ka zo tare da shi ka bi shi a yanayin da za ku zauna lafiya in mutum baya son kaza kada kai masa yana son kaza to sai abin da yake so din ma'ana ana son mutum ya zama yana mura'at na abokin zaman shi wanda yake tare da shi sawa'un miji da mata ne ko aboki da aboki ne ko da da uba ne ko ya da uwa ne kowane irin ma'ana jinsi ne ya zama kana lura da yaya yanayin wanda kuke tare yake duk abinda ba su sai ka kiya in ka gane wannan sai ka zauna da mutane lafiya amma idan ya zama wance yana son wasa wani za ga duk irin wasan da za ka yi mai bada wani kuma da ka yi mai wasa bada za ku yi to sai ya zama ka kiyaye to maza Allah sai kina sai jina Umar yana da kishi sai ya sai ya bari fa wallaitu mudbira sai na juya fa baka Umar sai Umar ya kuka kace wannan kukan zai iya wa yayi shi ne sururan dan farin ciki ana yin kuka dan farin ciki kamar ah, da Nana Aisha take ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gidan Sayyidina Abubakar lokacin da aka ce hijira zuwa Madina yake cewa Sayyidina Abubakar an umarce ne da yin hijira Sayyidina Abubakar ya ce to za mu tafi tare ya Rasulullah manzon Allah ya ce na'am Nana Aisha ce sai daga babana yana kuka tace ban san ana kukan farin ciki ba sai a rana da haka zai Sayyidina Umar anan yayi kuka ne fara'an wa surura zai yi kuma yi kuka ne shauƙan wa kushu'a yana shauƙi, yana kuma ƙasƙantar da kanshi sai ce a alaika a agharu ya rasulullah ma'ana ya manzan Allah a alaika ai a agharu alaiha minka ya rasulullah yanzu zan kishi ne a kanka ya manzan Allah ai ba wani abu dan ka shiga ya rasulullah ni ma ba zan ji wani abu dan ka shiga ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan hadisi falala zahira ga sayyidina Umar kasancewa dan aljanna ne kuma aljanna ma yana da katan gida katan mazauni an Anas bin Malik radiyallahu an an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'ida uhudan ya hau dutsen uhud wa abu bakrin wa umaru wa usmanu manzo Allah ya hau dutsen Uhud shi da Abubakar da Umar da Usman faraja fa bihim girgiza da su fa qala sai manzo Allah ce usbut Uhud kai Uhud ka tsaya ka daina girgiza fa inna ma alayka nabiyyun wanda yake kanka annabi ne wa siddiqun da siddiqi wa shahidan da shahidai guda biyu wannan hadisi baralar sayyidina Umar a fili take domin manzo Allah shine annabi siddiq kuma abubakar siddiq shahide biyu kuma sayyidina umar da sayyidina usman Allah ya kara musu yarda anan waɗannan hadisai da muke karanta malam yana yin bayanin takhrijin sa kasa yawanci daga bukhari sai muslim wannan hadisi da muka karanta mun duba kan zamu ga yace ce muttabaqun alaihi ma'ana bukhari da muslim ne suka rawaito shi anan maza Allah ya hudu tsan Uhud Idan an ce ya hudu tsan Uhud ba lalle sai ya je kololuwar shi ba domin dutsen Uhud yana da girma da haka in ya wani yanki na dutsen Uhud ma za a ce ya hau dutsen Uhud dutsen Uhud dutse ne da yake garin Madina yana daga bayan Madina ta nahiyar arewa in ba manta ba dutse ne da yake da kususiya wata ran manzo Allah ya dawo sai ya hango dutsen Uhud sai ya ce Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen Uhud dutse ne muna son shi shi ma yana son mu da haka ashe waɗannan abuwa da muke gani su ma suna da irada suna suna da abin da yake tare da su maza Allah ya ce yana son mu muwa muna son shi to iko na Allah da suka sai dutsen ya girgiza wannan kuma abu ne mai sauki a gurin Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz alqur'ani ya nuna mana ma dutse yana faduwa min khashyatillah wa inna min la ma yahbitu min khashyatillah kaga dutse ya mirgino ya fado alqur'ani ya ce kuma tsoron Allah ne ya fado da shi kuma tsabar tsoron Allah ne ya faɗo da shi to da haka abu ne da zai yi Uhud ɗin ya girgiza sai maza Allah ce usbut Uhud maza Allah ya dutsen magana kuma ya ji magana ta manzan Allah ya inganta hadisi dutse yana manzan Allah sallama a garin Makka kuma manzo Allah zai wuce yi ya ce assalamu alaika ya rasulullah da haka abu ne mai yiwuwa fa inna ma na biyun. annabi ne a kanka. manzo Allah kenan wa siddiq da siddiqi wa shahidan da shahidai wanda ya nuna sayyidina Umar da sayyidina Usman shahada za su kashe su za za su samu shahada wannan hadisi ma yana gwada mana falalar sayyidina Umar hadisi na karshe da malam ya ka an Sa'ad ibn Abi Waqqas an karbo daga Sa'ad ibn Abi Waqqas qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh hal ibn al-Khattab ya isa ya kai dan khattab dakata wallazi nafsi biyadi da rantsi da wanda raina ke hannunsa malak yaka shaytanu salikan fajjan qattu dan ba zai gamu da kai ba yana mai bin wata hanya mai fadi illa salaka fajjan ghaira fajjika sai ya ta hanya wanda ba ba ita kan ba wannan hadisi zamu ga shi ma malam ya sa mai namba ta uku muttabaqun alaihi gashi nan ma ya sa nambar hadisin a cikin bukhari da muslim da babi wani hadisi yana da ɗan tsawo amma mala ya kama shi a takaice abin da ya faru manzo Allah yana zaune a cikin gida gidan kuma da wasu ‘yan mata suna maganganu har suna ɗaga murya suna manzo Allah magana wata riwaya wasu malamai suka ce matan manzon Allah ne suna irin cewa ka ba mu kaza ka ba mu kaza ka sai bai jira Umar yayi sallama sai kowace daga cikin mai da bi ta koma gefe ta shi sayyidina Umar ya shigo sai yake musu tsawa manzo Allah ku haka sai manzo Allah ce ihan ya abba ya al-khattab ya ne ya kai dan khattab dakata wallazi nafsi bi yadi manzo Allah ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa malak ya kan shaytanu salikan fajjal qattu shaytan ba zai gamu da kai ba yana mai bin wata hanya al-fajju shine at-tariqul wasi'u hanya mai fadi kamar yadda malaika a ƙasa baina jabalaini tsakanin duwatsu guda biyu to ita ce ake kira fajj ko da ma ba tsakanin duwatsu guda biyu bane hanya mai faɗi to shi dan ba zai gamu da kai ba me hikimar kawo hanya mai faɗi hanyar tana da faɗi zai iya wuce shi ba ya wuce ba wai hanya ce kuntatta ba duk da ta in ne ya gamu da kai to ba zai tsare ka ba illa sanaka fajjan ghaira fajjika sai ya wata hanya ba wadda kan ba wannan yana mana irin yadda Allah ya kiyaye sayyidina Umar ya zamana shedan ma yana jin tsoron shi shi yasa da ya shigo waɗannan mata ko ce tara numa ya bi ta kuma ja baki sai shiru saboda sai jira umar yana da kwarjini a nan irin masu sukan hadisi da ra'ayi musamman yanzu a wannan zamani akwai mutanen da suke sukan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba ta hanyar ta ilimi yadda ake bi a ce hadisi za'ibi bane ko mai rauni ne a'a ta hanyar hankali dora hadisi akan hankalin su takaitacce in suka dora sai su ci to inganta ba sai su kushe shi musamman shi'a a wannan zamani in kana duba facebook kana ganin yan shi'a zaka suna irin wannan sai a dauko hadisi sai a rushe shi in ka karanta bayanin sai ga duk bayani ne na kamu kame wanda a ka'idan malami ana rushe hadisi ta hanyar farko duba sanarin shi ta hanyar da ya zo kamar yadda muka ta dogon bayani a cikin wannan karatu na wannan littafi sannan kuma zai a zo a ɗauki matanin amma hadisi ingantacce kamar yadda muka sha faɗa baya karo da hadisi ingantacce hadisi ingantacce baya karo da alkur'ani da haka ko dai kai ne baka fahimta ba ko kuma ya zama fahimtar da kai mai ba haka take gwada ba alhafiz ibn hajar karkashin sharhin wannan hadisi yayi wata magana mai kyau wata ka'ida da ta ban sha'awa yake cewa adamu littila'i ala muqtadal khabari la la yujawwizu a taqlitul huffaz fihi adamu littila'i ala muqtadal khabari rashin gane mai hadisi yake gwadawa la yujawwizu taqlitul huffaz fihi baya halattawa kace malaman da suka rawaito hadisin ba daidai suka rawaito ba dan kai baka bayyance shi ba yana magana dan wasu ce wannan hadisi ai yana nake na sayyidina Umar masumi ne haka suka ce to amma in ka koma sharhin malamin sai gaba malamin da ce haka al-Abid Ibn Hajar abin da yake cewa fihi fadilatun azimatun li Umar wannan hadisi balala ce mai girma ta Umar taqtadi anna shaytana tana gwada cewa shaydan la sabila lahu alayhi bai da karfi ta yadda zai katar da sayyidina Umar la anna zalika yaqtadi wujud al-isma ba wanda ya nuna cewa sayyidina Umar baya zunubi ba a ana nabi ya bi karbin shedan to kamar ya bi karbin shedan shine in shedan din ba ya zo ya taba shi to Allah zai datar da shi ya gane ya tuba innal ladzina taqaw idza masahu ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru haka shi ma idan ya ce kina ba ya nuna cewa masumi bane sannan kuma ana cewa an ci galaba akan mutum idan aka batar da shi yanzu dukkan nan dukkan mu nan da muke nan zaune ba wanda shedan baya kawo hari zai iya kama harin wani sa'in ma ka afka zuwa ga saban to amma idan ka tuno ka tuba to yanzu kai ne kai galaba ba shi galaba tun da shi abin da yake so ka toge kan wannan zunubi har ka je lahira Allah ya kama ka amma da ka tuno ka ji tsoron Allah ka tuba Allah ya bai maka ce shaidan zai ga to yanzu wannan kuma ya gama da ni sai dai kuma in nemi wata hanya to shi ne abin da ake nufi anan duk irin kurɗa kurdan shedan da zai yi ya bi can ya bi can ya bi can to zai da ya sai jina Umar da izinin Allah zai mutu akan imani kuma zai shiga aljanna kun ga bai samu galaba akan shi ba kenan to anan shi ne ce ba hadisi yana nufin isma ba idrin sabihi illa firahu shaytani min al abid ibn ajri yace hadisin ba abin da yake gwada illa shaytan yana guduwa daga sayyidina Umar fi tariqin yasluqa ta hanyar da ya bi sai ya gudu wala yamna'u min waswasatihi wa la yamna'u zalika min waswasatihi lahu bi hasabi ma tasilu ilayhi qudratuhu al-azim ibn ajri ce wannan bai hana shedan yi wa sayyidina umar waswasi ta gurgurdan yadda zai iya ma'ana dan ya shiga can ya guje bai hana kuma kulla mai wani abu yo ai akwai shedanin mutumin ma da ba kwa zama guri ɗaya da shi ba kwa bin hanya ɗaya da shi amma zai maka makircin da zai batar da kai ubalantana kuma shedan uwa uba da haka cewa baya bin hanya ɗaya da sayyidina umar ba ya nuna bai da kuma ikon da zai sanya mai wasu wasi ba da haka zai iya yin abin da yake na kuskure imamun nawawi ce wannan hadisi hazal hadisi mahmulun ala zahiri shi hadisin ka ɗauke shi akan zahirin shi wa anna ya yahrubu minhu idza ra'ahu shedan ya ga sayyidina Umar guduwa yake ka ɗauke shi akan zahirin shi alqadi iyad mai shafa? yace ya tamilu an yakuna zaka ala sabili darbil masal zai yi wa misali manzon Allah ya buga wa anna umara faraqa sabila shaitan sai zama abin da ake nufi sayyidina umar ya bar hanyar shaitan wa sadaka tariqa sadat ya kama hanyar gaskiya ko mu ma yanzu za ka iya cewa da sun raba hanya da shaitan kana nufin ma'ana ya bar hanyar bata kama hanyar gaskiya fa khalafa kullama yuhibbu shaitan ya saba abin da duk shaitan yake so haka qadi ya dauki hadisin to wannan ina ba mu misali ne ne yadda ya kamata in ka ga hadisi kana so ka shi kuma bayanan malamai dan kai baka bayyance shi ba baya nuna hadisin ma'ana gurbatacce ne ba kun mutum zo da kai da su kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan hadisai kaɗan kenan daga cikin hadisan da suke nuna falalar sayyidina Umar akwai hadisai da dama mutum ya karanta Bukhari da Muslim da sauran taman hadisi zai ci karo da hadisi da yawa kan fananar sai jina Umar Allah ya kara masa yarda sai mala ya ce Umarul Mulham Umar wanda ake mai ilhama kamar wancan hadisi da muka karanta na farko wanda ake kimsa mai abu ya faɗa qala Umar Umar ya ce wa faqtu rabbi fi salasin na dace da ubangiji na cikin abubuwa guda uku ma'ana na faɗa abubuwa guda uku kuma Allah ma haka ya faɗa fa qultu nace ya rasulullahi ya manzon Allah law ittaqazna min maqami ibrahim musalla ina ma mu riki maqami ibrahim ya zama mana gurin sallah inda za mu dinga kalla mana sallah fa nazala sai aya ta sauka wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wattakhidhu ta zama am kuriki wani sai akwai wanda kuma suka karanta wattakhadhu sai zama labari ne sun riki makamin ibrahim ya zama musalla mana ayat ta gwada abin da sayyidina Umar ya faɗa wa ayatul hijab guri na biyu ayar hijabi qultu nace ya rasulullah ya manzon Allah law nisa aka an jimla? da ka umarci ka su dinga uyuwa daga idan mutane su dinga hijabi anan yahtajibna ana nabin yanzu ba kowa yake ganin su ba fa innahu yukallimuhunna al-barru wal fajir mutun da kware da kuma wanda ba na kware bai suna musu magana fa nazalat ayatul hijab sai ayar hijabi ta sauka abu da uku wajtama'a nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alayhi ba dai kun manzan Allah suka haɗu wajen mai kishi suka haɗe mai kai fa qultu lahunna sai nace asa rabbuhu ubangiji ya kusata ubangijin shi ya kusata in dallaka kunna in ya sake ku an yubdilahu azwajan khairan min kunne canza mai matan da suka bi alkhairi fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka asa rabbuhu in kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin sa'ihatin ko sayyibatin wa abkara da haka sai aya ta sauka to wannan wannan riwaya haka ta zo sai Umar ya ce wa faqtu rabbi fi salasin na dace da ubangiji na cikin abubuwa guda uku anan malamin suka ce ka duba ladabin zance me yankon ya ce ubangiji na ya dace da ni mana ya zama tun tunda shi sai da Umar da yake faɗa sannan ayat da sauka me yankon ce ubangiji ya dace da ni sai ya da abin shi ne ya dace da abin da ubangiji yake so sai ya zama kamar ayoyin da dama suna nan ne dai ya faɗa kuma aka yi dace saboda ladabin zance wannan kuma ladabin zance dama haka ake so akwai abin da ka zo sai ka kawar da lamiri ko da a tsakaninka da mutane yanzu yadda nake karatu bai kamata in ce in kai ne ba ka da lafiya ba in na faɗa ya daidai amma a ladabi zan ce in ce in wani mutum bai da lafiya na kawar da damirin da kan bai saurari na in ce in kai ne kaga sai sai zama na bada damirin ga wanda yake jina to a ladabi zan ce sai in ce in mutum bai da lafiya suka ce duk inda wani abu ya zo mara kyau to in ka tashi kada ka dangana shi ga Allah yadda kuma ubangiji ne yake hukunta komai a in ka tashi ka ce kaza ya faru yanzu misali an an an yi ruwan sama sai ka ce ubangiji Allah ya mana ruwa godiya ta tabbata ga Allah da ya so kan mana da ruwa amma sai akai ruwa ya rushe gidaje sai ka ce an yi ruwa ya rushe gidaje ga can cikin suratul jinni mana aljanu suke cewa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce ba mu sani ba sharri aka yi nufi ga mutanen ƙasa ba ce sharri Allah yake nufi ba suka ce sharri aka yi nufi ga mutanen ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijin su ya nufe su da shirya ne anan ce ma'ana suka nasabta alkhairi ga Allah am arada bihim rabbuhum rashada amma da suka zo sharri suka ce a sharrun urida haka dai cikin alkur'ani annabi ibrahim lokacin da yake magana kaga da yazo cewa ubangiji na ne yake shiryar da ni yake kaza yake zan yake ciyar da ni shi da yazo kan rashin lafiya ki me ce wa idza maritu idan ne rashin lafiya me ce in Allah ya sa min rashin lafiya ba idan kuma daga wajen Allah ne amma sai ce wa idza maritu in ne rashin lafiya fa huwa ni, shi yake warkar da ni to wannan ladabin zance shi ma sai jana sai ce wa faqtu rabbi fi salasin anan malamai suka ce lafazin salas mafhumul adad ne la mafhuma lahu bai da mafhumi ba ana nufin iya ukun bane akwai su wanda ba wannan ba kai ma yanzu kai tuna za ka iya tunanowa misali a nan mun karanta a hakamul jana'i lokacin da abdullahi bin ubayy bin salul ya rasu shugaban munafikai kuka ce jina umar har rike tuban manzon Allah yake ya rasulullahi za ka yi mai sallah Allah ya hana ka ya za ka yi mai sallah ya rasulullahi manzon Allah ya ce zabi ka bani in musu istighfari ko kada in yi Allah ya ban zaɓi. da haka ni zan masa yan abin yana baruwa sai Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum ta abada, wala taqum ala qabrihi kun ga sai aka abinda sayyidina Umar yake ta kokarin yana sai ayata sauka haka in kun koma cikin suratul anfal abin da ya shafi yakin badar bayan an dawo an kamo ribatattun yaki in ga aka tambaye sai yana abakar ce ya rasulullah dangin mu ne da yan uwan mu a karbi fansa manzo Allah ya karkata ga wannan ra'ayi sai yana Umar ya ce mu kashe su sai aya ta sauka ma kana lin nabiyyi ko an yakuna lahu asara hatta yushkina fil ardi aya ta sauka ta goyi bayan ra'ayin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda haka cikin suratul ma'ida kullum aya ta sauka kan giya sai sayyidina Umar ya ce Allah kai mana bayani shafiyar har sai da aka zo nan da Allah ya ce ya ayyuhal na amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة adawata في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون sai suka ce sai dina umar dama yana cewa Allah kai mana Allah kai mana sai gashi Allah ya saukar da aka hajar cikin fathul bari yace ya bibi irin waɗannan uwa na sayyidina umar akalla ya samu guda goma sha biyar inda sayyidina umar ya dace da abinda Allah yake so anan ga guda uku ta khazna min maqami ibrahim musalla ina ma mun mai da maqamu ibrahim maqamu ibrahim shine dutsen da annabi ibrahim ya amfani da shi yayi zo yana ginin ka'aba da ginin yayi tsawo kuma yanzu masu gini sukan su kafir ko to shi kuma a lokacin sai aka ɗauko dutse sai annabi ibrahim ke takawa da shi ke gina ka'aba har yanzu in ka je akwai sawun tafinsa a jikin dutsen shine zaka sa gilas aka ribe shi to wannan shine maqamu ibrahim da yana jikin ka'aba ne ba inda yake zuba na yake ba ya samu canjin wurare har ya zo inda yake a yanzu da jikin ka'aba yake a yanzu ma da akwai wanda suke fatawar za a iya kawar da shi a canza mai guri saboda dawabi amma dai aka cimma cewa a bar shi a nan to wannan maqamu ibrahim din a lokacin sai jina ce me zai hana mai da shi gurin sallah suka ce kila sayyidina Umar yayin tunanin irin yadda Allah yake maganar bin addinin Annabi Ibrahim wattabi millata Ibrahim hanifa sai Allah ya saukar da aya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla daga lokacin sai zama yanzu in zaka yi sallah musamman in kai umara ana sai in zaka yi in zai yiwu ya zama tsakaninka da Ka'aba misali gashi nan ga Ka'aba sai ka sanya ya tsakaninka da Ka'aba din in akwai dama in akwai hali in babu dama duk inda kai nafilar ta yi wa ayatul hijab sai ayar hijabi ayar hijab ba ɗaya bace akwai wai idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ita ma ana kiranta ayatul hijab akwai ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabi bihinna ita ma ana kiranta ayatul hijab to anan yayi magana ayatul hijab in ka bi hadisi za ga wasu ayoyin sun sauka dalilin wani abu ne isa malamai suka ce anan dole fi an tantance wace aya ake nufi wasu suna ganin ayar da ake nufi anan ita ce fa idza hunna mata'an hunna min wara'i hijab idan za ku tambayi matan manzon Allah wasu abubuwa ku yi ta bayan hijabi ba sai kun je inda suke ba da akwai kirsan lokacin da sauda ta fito Allah ya kara mata yarda kusa a wancan lokacin asali ba a yin wurin biyan bukata ban daki ba yin shi a cikin gida mata sukan fita ko dai da daddare dan biyan bukata to ta fito yadda ta rufe ta sanya hijabi din amma sai jira Umar da ya gante ce yadda zaki shiga za a gane ki yake sauda ba za ki buya garin ba daga nan ma sai ruwa ce sai aka saukar da ayar hijabi to nan dai sai jira Umar yayi magana ce ya Rasulullah law amarta nisa'aka an yahtajibna da zaka umarci matan ya zama sun kange kansu sun zama ba kowa zai je musu magana ba fa innahu yukallimuhunna al-barru wal fajir mutum na kware da wanda ba na kware ba dai yana musu magana kowa zai je matan manzo Allah magana to ya rasul ya kamata ya zama akwai wata kariya fa nazalat ayatul hijab sai aya ta sauka da haka duk wanda yazo yake da wata bukata to ya magana daga bayan hijabi su kuma su amsa masa wajtama nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallama fil ghairati alai mati kun manzan Allah suka haɗu wajen yi mai kishi suna neman abubuwa wanda ya ce a bashi kaza wata riwaya wannan ta ce a bata kaza wannan ta ce a bata kaza kamar yadda suratul azab ta nuna mana ya yi annabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatikunna wa usarrihukunna sarahan jamila to waccan wasu suka ce wata kissa ce daban lokacin taruwa suke gurin manzon Allah wannan ce ya rasulullahi kaza zaka bani wannan ce kaza zaka bani shi kuma manzon Allah bai da shi sai Allah ya saukar da aya ka gaya musu in duniya suke so su zo za a ba su amma kuma za ka rabu da su wa in na turijin Allah wa rasulahu wa daral akhirah in kuna nufin Allah da manzansa da gidan lahira to Allah ya tanadin kyawawan abubuwa gare ku manzo Allah ya kira na Aisha ya fara gaya mata ga abinda da Allah ya ce tace na zabi Allah da manzansa duk matan manzo Allah suka ce mun zabi Allah da manzansa sai suka kura da duk wani jin daɗi na duniya to anan su ma sun haɗu wajen manzan Allah suna irin faɗar bukatunsu sai sai jira Umar ya ce a sa rabu, ubangiji bai ya kusa ta na manzan Allah in tallaka kunna in ya sake ku an yi da a zuwa jan khairan min kunna ya shi matan da sun fi ku alkhairi sai Allah ya jero subobin da ayatu su kai ta zo da subobin ga irin sabobin matan da za a ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan a asadin malamai suka ce bata faru ba yawanci asa a cikin alkur'ani ta kan faru amma ban da wannan tunda manzo Allah bai saki matan nashi ba har yaba duniya yana tare da da su sallallahu alaihi wasallam sai mala yace istishhadu umara shahada sayyidina umar qutila umar amirul mu'minin an kashe umar sarkin mu'minai ala yadi abi lu'lu'a akan hannun abi lu'lu'a ta hannun abi lu'lu'a al ba majusi ne bai musulunta ba duk yana cikin garin madina ayyatu ta'alahu ta inda ya soki sayyidina Umar wa huwa yusalli al-fajr sayyidina Umar yana sallar al-fajr fil nasi yana mutane sallar asuba kamata ya zama wa huwa yusalli al-fajr ba fajr ba wajen wasali huwa yusalli al-fajr fil nasi yana mutane limancin sallar asuba ya soke shi ta'anataini ka biye mai bi khinjar bi khanjarin masmum da wata wuka mai baki biyu wukar da yake nan kaifi nan kaifi ya mai suka bi kuma masmum an sa mata guba ya ce so ki sai jina umar wa qala umaru sai jina umar ya ce lamma arafa qatilahu ne san wanda ya suke shi wanda ya kashe shi lokacin kafin ya bar duniya ya ce alhamdulillahi allazi lam yaj'al qatil na gode wa Allah da bai sanya wanda ya kashe ni ba musliman musulmi na gode Allah da bai sa musulmi ya kashe ni ba yuhajjuni inda Allah bi sajdatin sajadaha da zai jayya da ni a gurin Allah cewa yayi taba yin sujjada ya taba yin sallah to na gode Allah da wanda zai jayya da ni a gurin Allah ba musulmi bane kissa kashe sayyidina Umar a gurguje Imam al-Bukhari ya kaji cikin sahihin littafin sa Amru bin Maimun ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa ina tsaye tsakanina da Abdullah na da sayyidina Umar Abdullahi dan Abbas ne kadai a cikin sahu a ranar da aka soke shi sai sayyidina Umar yana da wuta al'ada in ya zo sallah baya tayarwa sai ya bi sahu sahu idan ya zo tsakanin sahu sai ya ce istahu ku daidaita to idan duk azama gama daidaitawa kaddama fa kabbara sai ya gaba sai ya kabbara kabbara harama ya kabbara sallah mai riwaya yake cewa wataran ya karanta suratu yusuf ran suratu Nahal, ko makamancin waɗannan surori wajen tsawo a raka a farko har dai mutane samu su riki sallah ya ce to ranar yana yin kabbara sai na ji yana cewa ya kashe ni wannan karen ya kashe ni sai na ji yana faɗa haka kusa a lokacin ba su fika ba da fika da za ta kai nesa ta haka sai jina umar sai yake cewa akalanin kalbu ko katalanin kalbu ya ce sai kurin muka ga wannan mutumin da wuka bai kai bibiyu da ya soci sai jina Umar da aka ji sai jina Umar yana wannan magana tunda sau ya zo ya shiga da asuba ne lokacin ba akwai duhu ba irin yanzu akwai fitila da komai ba da aka yi zo ya shiga cikin sahu ya soci sai jina Umar da ya ci sai jina Umar yana kattalan lilkal wannan karen ya kashe ni ya kashe ni sai ya zama da mutane sai suke kan shi to sai ya zama baya wuce a ta wajen wani ko ta dama ko ta hagu ba sai ya soke shi da wukar duk wanda ya zo sai ya soka mai wukar har sai da ya soki mutum goma sha uku mutum bakwai suka mutu haka ya soke su da wani musulmi ya ga cewa wannan dan ta'addar ba abin da shi ya wuce kima sai cire irin rigar nan mai haɗe da hula burnus dogon riga ya hula sai ya jefa masa yana wurga masa sai rufe mai ido da ya ga cewa kama shi za a yi sai ya sa wukar ya soke kanshi da kanshi sayyidina Umar ya kama hannun Abdurrahman bin Auf yace yi wa mutane sallah duk wanda yake kusa da sayyidina Umar inji mai ruwa yace ya ga abin da na gani amma wanda suke gebe can su ba san me ya faru ba a cikin masallaci sun daidai na jin karatun sayyidina Umar suna ta cewa subhanallah subhanallah su dauka shi yayi sai Abdurrahman bin Auf ya zo yi musu sallah yar gajera ba tsawaita sallah ba a ranar da a gama sai sai jina umar ya ce ya kai dan abbas abdullahi dan abbas je ka duba waye ya kashe ni waye ya soke ni wannan sukan da zan mutu sai ya fita je kewaya ya kewaya sai ya dawo da ya dawo sai ya ce gulamul mugira wani bawa ne na mugira ibn shu'ba shine ya zo ya soke ka qala sai sai jina umar ya ce as-sana'u wannan mai sana'ar hannu makeri ne ya iya sana'a sai ya ce eh sai sai jina umar ya ce Allah ya la'ance shi na yi mai alkhairi kuwa suka ce abin da ya faru ya gama da sai jina umar sai yake cewa shi mugira ya dora mai kullun ya kadir hami hudu da aka kasa kasa baki a rage mun ya yi min yawa kullun sai na kadir hami hudu yi min yawa sai zai na umar ya ce to ai kai kana da aikin da kana amfanar da mutane wannan ba ne mai yawa a kanka Don haka ka ci gaba da yi ba yawa a kanka sai jina umar ce a zuciyata ina da niyyar zan nema a yi to shi kuma da wata sai jina umar ya gami aka sai ya kullace shi sai ce sai ya kashe shi shi kuma sai jina umar ya tafi akan cewa in ya gaba da mugira din zai gaya mai ka sassauta mai amma kuma bai bayyana min cewa zan ma haka ba dan kare zama alƙawari. in ka karanta tarihi sai jina umar yana yana tausaya wa bayi a zamanin shi abinda ba yake ta yin wasiya a 'yanta bayi amma kuma baya so aka wanda ba musulmai cikin garin Madina ba irin wanda suke da bayi farisawa ruma ce kuma su can waje kafsa to shi kuma abdullahi dan abbas da baban shi abbas ibn al-muttalib su wanda na ganin ba laifi bayin mu ne me zai ana mu kansu shine anan sai jina umar yake cewa na mai alheri sai ce na gode wa Allah da mutuwa ta bata sai bata zama a hannun wani mutum da yake da awon musulunci ba kun ga wani ya nuna dama ba musulmi bane yana da yake kewayawa a garin Madina yana aiki sai sai jina Umar ya ce kai Abdullahi dan Abbas kai da babanka kuna son irin waɗannan mutane su yawa a Madina yace to a lokacin Abbas yana da bayi da yawa sai ce ya kaliban musulmai in kana so mu yanzu duk mu rabu da su gaba daya sai jina Umar ce to abin da ya faru bayan wasu sun yi ma musulunta sun zama suna sallah irin taku suna abuwa irin naku ai ba da za ku basu daga naka sai jina Umar tsimi ya sha sai ga ya fito ta ciwon a kame nono ya sha sai aka ya mutu sai suka gane ba zai rayu ba to daga nan sai jina Umar sai ya shiga yin wasiya ya kira dan shi Abdullahi dan Umar ya ce ka je gaya nana Aisha Kar ka ce mata amirul mu'minin Umar dan Khattab yana neman alfarma abin da shi tare da abokan shi guda biyu in ta yi izini shi kenan in ba ta yi izini ba ku kai na makabartan musulmi aka je aka same ta na kuka ce ga abin da sai ah, Umar yake nema ta ce to da na aje gurin dan kaina amma wallahi yau zan fifita shi a kaina da aka aka zagaya masa yi farin cike ce idan na mutu an ɗauki gawa ta a sake neman izininta ƙila yanzu ina da rai ne haka aka yi aka sake neman izininta ta ba da izini aka binne shi a wannan guri wannan shine shahada da manzo Allah ya ce usbut uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiq wa shahidan to gashi abin da ya faru wannan kuka anan malam bai shiga mana tarihin yadda sayyidina Umar ya kalifanci ba da cewa zai kama na wasu muhimman abubuwa to sayyidina Umar yayi khalifanci yayi adalci a wancan karatun mun karanta ma irin yadda dan aikin Kisra ya gan shi na bacci har yake mamaki yake cewa a hakamta fa adilta fa aminta fa nimta ya Umar to wannan kalmar wani mawaki a Masar Hafiz wanda ake ce mai sha'irun ne ya waƙe wannan yake cewa wara'a sahibu kisra an arra'a umara بين الرئية عقلا وهو رائيها فيتي وأهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأهراس تهميها في جبة تات ذل الدوه مجتملا بجبة كان طول الأهل يبليها فهان في عينيه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال له قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها me yace aminta laha aminta lamma aqamta nahu, bainahum fanimta qarira al-ayn haniha haka yaje rabaitocin mun don lokaci zamu fassara su wanda yana nuna irin yadda jina Umar yayi mulki ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana abin da muka faɗa wanda ba daidai ba wanda muka yi daidai kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu lada subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk